A shirinmu na mata a yau mun samu tattaunawa da wata matashiya da take aikin sales girls a wani kamfani. Sana su mai kamar na faɗa kuma an haife ni a garin Kanana a mhm. unguwar da nake a zaune. Na yi karatu a Katsina kuma na dawo na yi a nan Kano amma dai a nan na gama na gama secondary school daga nan dai ban cika ba a nan na tsaya. Me ya hana ki ci gaba da karatun? To, kin san rayuwar yau da kullum sai a hankali ne. Amma Allah dai muna sa ran ci gaba. To yanzu gashi na ganki a nan. Me kike yi a nan? Ina yin aiki ne. A matsayin me? A matsayin mai kula da kayayyaki. A wani kamfani kenan? Kamfanin Aljo. To me yasa kike aikin biki ci gaba da karatu ba? So wannan ne na Allah. Lokacin ne zai yi in Allah yadda za a ci gaba. Don in taimaka kaina kuma da iyayena. Iyayenki suna nan da rai? Suna nan da rai. me kike son ki karanta? Science. Eh? Science. Science? Medicine ko me? Medicine. Um, za ki ga mafi yawa a wuraren nan za ki gaba a mata ba sa aiki ke me ya ki kaimiya kike aiki kika zo kina aiki kuma irin wannan aikin da yawanci ya ga hausa ba sa yi sai na dogaro da hakan kuma na taka wani mahimman rawa a wajen wani abubuwa kina fuskantar kalubale a'a kina jin daɗin aikin mm, ina jin daɗin sa to yanzu ko da kin yi karatu in kika kammala me kike son ki aure nake son yi in kika yi aure babu aiki Ai wannan daman ba lalle ba ne mutum ya ce yayi ya yi aure ya kasance mijinsa ya bar shi aiki yana yi ne kawai dai dan ya kasance mutum koyaushe in wani abu ya samu ko ya faru dai yana da takardun da zai iya neman aiki da su. To kamar yaushe kike son ki karatu ki koma makarantar? Koyaushe Allah ya yi. Ca nake kin ce kina aiki ne dan ki koma? Ina yin aiki ne in dogara kuma in taimaka ma iyayena. To madalla Allah ya yi da nufi. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.